sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon wasu nasarori da sojojin kasar ta najeriya suka samu gurin kakkabawa da kuma tarwatsawa tare da kona sansanin yan bindiga a kuma zalika dai kamar yadda kuke kallon wannan matar ita ce dai take hada baki da yan tada kayan baya gurin aiwatar da ta'addanci a arewacin kasar ta Najeriya a sauraro dai sai ku gyara zama tsaf domin jin irin munanan kalamai da matan nan take yi waɗanda suke aiwatar da munanan ta'addanci a arewacin kasar ta Najeriya da kuma hada baki da yan bindiga tare da karban makudan kudade a hannun mutane a matsayin kudin fansa yasa dai muke so da ku gyara zama tsaf domin sauraron irin kalaman da matan take faɗa har ƙarshe a daidai wannan lokacin kuma zalika dai muna dauke da wasu rahotanni irin bakaƙen irin azaba da mutane suke sha musamman ma idan yan bandiga suka yi awon gaba da su da kuma irin makudan kudade da yan bandiga suke gindaya a matsayin sharuɗa da kuma babura da yan bandiga suke bukata da dai muna ɗauke da wasu rahotannin sai dai muke so da ku tara zama tsaf domin sauraron waɗannan rahotannin da kuma kallon yan takaitattun bidiyon haƙarshe amma masu sauraro idan wannan shine farkon kamar ziyara wannan chat Tau mai suna gido 24 tv a dai maso da ku danna mana rabin da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka domin sauraron kun rahotannin da kuma kallon bidiyoyin ya sunan ki aisha aisha kuma wani gari saya wasu local government ne matazu matazu mm. aisha me kika sani game da doka alhaji sanusi da ciyama wai da matan ciyama da yaran shi zainab ta bai shawara ita da yaran yaranta in suka ce za a ɗauki alhaji sanusi da ciyama na ce masu suwaye za su ɗauke shi fulani fulani suwaye yarewan ƙauye su da ma ɗayan nage su bishira eh. su suka su ɗauke su eh. nawa aka amsa da aka ɗauke su miliyan tara da mashin nawa aka baku dubu biyar a'a ki hibi man gaskiya ba gaskiya kika hibi ba ya za a ku informanci wait ya za a saurara na ce na za a kara mai dubu sha biyar sai zan dawo wani kai amarya ba zan tafi zaria kaga ashirin kenan dubu ashirin mm. shanu da aka zo aka ɗauka sayaya duk su ne ya duk su ne ai ba rana bari aka ɗauki ne a yi da aure na mama eh. da kuma 'ya'yan special da special ɗin 'ya'yan nage eh. suke suke ɗaukar shanu da mutane eh. da yarkuwa da su eh. ku kuma kuke kallon da mana kuke diba masu ko hidi masa da wani da wani da gidan wani da gidan wani ko eh. so nawa aka wannan abin da ke so biyu da wani da wani da na alhansu musu da na shanu da na shanu hmm. na shanu nawa aka baki an ba dubu ashirin aka baki to shi kuma na wannan su alhaji sanusi an ba da sauran sha biyar sauran sha biyar ta tsere to cikin garin ku da suwa da suwa ya ake wannan abu su kadai da dai na sani da wada da audu na bani da ayya da zainab ya hayya ya ya mutu eh, da gambo da gambo kallon ni kake ƙara duka wannan ya hanya wane ne ga rauni ya gantali a shi ya mutu ita kuma zainab ta tsere ta ji labarin an kashe shi ta tsere ki kuma da yake kinci ci dubu sai ce to sai kake tsere a ne ban tsere ba shi ne sai shi sa kike tsere da addu'a kuma da ba su bi da kuma da izinin Allah ba ƙaryan Allah ya Allah in Allah ya da wai kewa haɗa ki da hilana ita ce a'a ba dan kin ga da maza ki mata shiri wallahi ba shiri kin mata shiri gobe ke kuma Allah ya saka to amma ya aka da aka na warko kika ki kasa hidiyan ma'aikata kuma ciya wait ke kuma kina kuma leda ma sai kuma ne eh. to amma kuma ciya man ke za a hada kai ki a rike ne iyali kin yi alci wallahi ba kan mu naira dubu da za a baki dubu ne za ta kara baki ba abin da za ta kara ma dai kaurin suna to mm. to me za ki ce game da masu irin wannan halin naki su tuba su daina su ma Suma, da mm. to ke kin tuba ne na tuba daga nan ban kara daga yaushe daga yau wannan karan ban kara haka Aisha na amma kin da mutuncin ke da komai kina da yara eh wallahi amma kuma ake ba wani mutuncin yara ke ba eh, saboda banda banda informanci sai kuma me kike yin sana'a wallahi sai dai kawai mun ba daga bana a bani ne. taimaka kwanci ne kallon bayanin daga nan ki kalle ni na gani a taimaka da abinci ma wallahi mai kai da gana a taimaka a taimaka ma akan ce ne to yanzu suwaye suwaye take din kunan saya wanda ake so a doka aikin san ko suwaye suke su suka to ni dai ba in sha dawo na ne take ke jiwo labari ta mutane a ke ma har da ke kin san su a sai kin gaya ma su waye ta yi ɗan kusa wanda ake so a doka shamsu baka kallani shamsu baka eh, shi me sana'a shi shago a ce kallani mana eh, sai kin surara sannan an ciki sufaka mm. shi suke so su eh. wani lokaci za su cewa sai eh, ta dawo sannan za a zo a ɗauka eh, masu sauraro kun da ji irin ta'addancin da wannan matar take aikata ko kuma mu ce suke haɗa baki suke aiwatarwa a arewacin ƙasar ta najeriya shin masu sauraro wani irin hukunci kuke ganin ya dace da ɗauka akan wannan